Shin kun san me ke faruwa a Dubai a halin yanzu? Satin da ya gabata, video suna faman sage social media na larabawan Dubai suna biyan mutane cikin wanda ake biya har da bakake domin su yi fitsari ko kuma su yi kashi a kansu. Bari na muku kaɗan daga cikin videos ɗin da suke circulating. Wannan ba kashin gaske bane misali aka yi da chocolate. Kun gani, kun gani. Porta party din yana nufin kamar a yi amfani da jikin ɗan adam a matsayin da shi kamar toilet a yi fitsari ko kashi ko wani abin akan shi. Ba wai a iya kashi da fitsari suka tsaya ba. Sukan biya ɗa ya sadu da uwarsa ko kuma uwa ta sadu da ɗanta. Wani lokacin ma har dabbobi suna saka su sadu da ɗan adam ko saboda su ji daɗin rayuwarsu. Mutane da yawa sun alakanta abin da ke faruwa da kabilancin kalar fata. Domin ne da aka kama tana cin wannan fitsarin da kashin Larabawan bakar mace ce, kuma ba al'ada Hausawa bace ba al'adar Najeriya bace, al'adar duk duniya ce. Duk wanda aka yi masa fitsari akan shi ko aka masa katsi, an raina shi kuma an kaskantar da shi. A halin yanzu kungiyar Human Rights tana kokarin ta shiga domin ta kwata wanda ake kashi da fitsari a kansu, su kuma sun yi ikirarin da cewa sana'a suke yi. sun kara cewa babu sana'ar da su ta kawo musu waɗannan maƙudan kuran da suke samu idan sun kwanta an yi wannan harka da su ta ɗaya ɓangaren kuma ana ganin masu kuɗin kamar suna taɓin hankali in ba kuɗi ya maka yawa da rashin hankali ta za ka ji daɗi don kayi kashi ko fitsari akan mutane amma maganar gaskiya a inda na karanto wannan fitsarin da kashin da ake akan ɗan adam ba wai daga cikin laraba ya samu asali ba kuma daga cikin dubai ya samu asali ba ko in ce ba su kaɗai suke yi ba domin wannan idan ka zo ka duniya ta kudu wato west world cikin turawa is somehow common ana yin shi akwai sauran labarai da yawa da yawa kafin na tafi shin kuna ganin wannan sana'a ce mai kyau shin kuna ganin Abbas su ci gaba da yin sana'ar su wanda suke kwanciya a abin hakan su gaskiya idan aka yi kana zan iya amayo da kayan hanji na ne Mada part 2